baki mai yanka wuya. Wata ƙungiyar fafutuka a Najeriya ta maka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gaban kotu. Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode ya ɗebo ta da zafi sakamakon taɓa wani ɗan jarida. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙungiyar nan mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya wato Serap ta gudanar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja. Bisa zargin kasawar da ya yi na bayyana wa 'yan ƙasar yadda aka yi da zunzurutun kuɗi har naira biliyan ɗari takwas, da gwamnati ta ce ta kwato daga waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasa to annati a ƙarƙashin shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da ta ce tana yi. haka kuma kungiyar ta nemi shugaba buhari da ko baya ga bayanin yadda aka yi da kudaden haka kuma ya bayyana sunayen mutanen da aka kama da kuma matakin da aka ɗauka na hukunta su abubakar aliyu umar mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum da suka shafi demokuraɗiyya da kyakkyawan shugabanci. Wannan ƙungiya mai suna Serap abin da ta yi ta cincinci a jinjina mata iya jinjinawa duk da yake ta yi wannan ƙara kusan a latti to amma kuma ba ta latti ba domin wajibi ne kamar yadda ta nemi shi shugaban ƙasa ya ma mutane bayani na kuɗaɗen da suka ce an karɓa waɗannan kuɗaɗe ba ƙananan kuɗaɗe ba ne kuɗaɗe ne maƙode har naira na gugan naira biliyan 800 har yau ba wanda ya san me aka yi da wannan kuɗi ba wanda aka yi ma bayani ga yadda aka zartar da wannan kuɗi kuɗaɗe ne wanda sun isa a yi ma mutane ayyuka daban-daban abin da ya kama tun daga hanyoyi asibiti kiwon lafiya kenan makarantu da tituna to ba wanda ya sanya aka da wannan kuɗi wajibi ne gwamnatin tarayya ta fito ta yi mutane bayani kuma a buga sunayen waɗannan mutane da aka kama da almandahalu tunda ta ce tana yaƙi da almandahalu ne masani harkokin shari'a barista mai nasara ibrahim umar ya kalli al'amarin ta mahangar shari'a duk da yake yana ganin za a iya samun cikas ko kuma kuskure a karar. da farko dai ita wannan kungiya ta serap idan aka lura da abubuwan da take yi ba yau ta fara irin shiga da waɗannan irin kararraki ba kuma a demokradiyyar najeriya da muke da su muka la'akari da hurumi na sashi na 36 da sashe na 45 da 46 na tsarin mulkin Najeriya suna da wannan dama da za su iya su yi wannan abu. Sai kuma wani bangare da idan muka duba shi wato bangaren garkuwa na shari'a wanda gwamna da mataimakin shi da kuma shugaban kasa da mataimakin shi suke da shi na matsayin kariya ko garkuwa a doka. So wannan yana nan idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati ne to za su iya su yi nasara to sun shigar da kes a Genza State. amma idan da sunan shi shugaban kasa ko muhammadu buhari ne to wannan kuma ba za su yi nasara ba haka ya tsarin yake sannan kuma ko da ma sun shigar da shi din akwai wani koma da za a iya amfani da shi na shari'a wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wadda ya ga dama kuma hurumi doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba. tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya femi fani kayode na ci gaba da shan kakkausan suka a kan cin zarafin wakilin jaridar daily trust ayo charles a lokacin wani taron manema labarai a birnin kalaba jim kaɗan bayan ya kammala ziyarar dudduba ayyukan da gwamnatin jihar cross river ta aiwatar kamar yadda yake yi a 'yan kwanan nan a wasu jihohin. Ɗan jaridar dai ya tambayi tsohon ministan ne da ya yi bayanin mai ɗaukar nauyin waɗannan ziyarce-ziyarcen da yake yi a jihohi. Tambayar da ta tunzura shi har ya yi ta jefa kalaman zagi da cin zarafi ga ɗan jaridar. Ga kaɗan daga cikin kalaman na Femi Fani kayo, dai a harshen Turanci. What type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? Bank, I will not take any questions from this man. Very I could see from your face before you got here how stupid you are. Don't ever talk to me like that. Duk da yake dai Fani dai ya fito karara ya ba da haƙuri akan wannan al'amarin. Kuma wasu rahotannin sun ce ɗan jaridar ma ya yafe masa. To amma wannan halayya ta janyo kakkausan suka daga manazarta da ma wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Comrade Musa Jika mamba ne a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty Support a Najeriya. Mu muna kallon ba cin mutuncin ɗan jaridan Najeriya ya yi ba, cin mutunci ne wanda ya shafi 'yan jaridu ma na duniya ga baki daya. Ba daidai ba ne abin da ya yi a matsayinsa na wanda ya taɓa zama wakili na Najeriya, domin wanda ya yi minista na harkokin jiragen sama bai kamata kalamai irin wannan yana fitowa daga bangaren shi ba. saboda ana kallon duk wanda aka bashi matsayi na minista ana mashi kallon wani mutum ne mai hankali kuma wanda kuma ya san abin da yake yi kuma in ka lura ba yau aka soma cin mutuncin ɗan jarida ba ya kamata a bullo da wani mataki wanda zai zamana an kare mutunci na 'yan jaridu na duniya baki ɗaya da ƙasanmu nan Najeriya idan ka karkato kamar nan Afirka kenan. Domin duk wanda ka ji duniya ta san shi, sunan shi ya yi tambari a duniya. Ɗan jarida shine ya yaɗa shi har ya kai ga wannan matsayin aka ma san shi. Suna na da Shu'aibu ɗan Sudu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar akan mutanen Arewa tare da juna. Ba abin mamaki ba ne abin da Femi Fani Kayodo ya yi dama aikinsa ne cin zarafi da wulakanta mutane da rahin darajar mutane kuma ya yi wa wani ɗan jarida haka ne saboda me saboda yana ya san jarida cewa ta fito daga arewa femi fani kayade makiyi ne na mutanen arewa kuma dama al'adarsa kenan cin zarafi da musgunawa da cin mutuncin musamman mutanen arewa da raini da kallon hadarin kaji kuma ya nuna a fili rahin ɗa'asa da rahin tunaninsa da rahin sanin ya kamata sa ya nuna yanzu a bayyane Allah ya tona masa asiri. Shi kuwa Dr. Elharun Muhammad malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa ta kwalejin fasaha da kere-kere ta Kaduna. Irin waɗannan suratai da tsohon minista yake yi ba sababbi ba ne. kowa ya san shi wajen zage-zage da faɗan magana yadda yake so ba tare da ganin girman kowa ba ba tare da ganin darajar wani ba ai yaushe ya gama zagin addinai yaushe ya gama zagin shugabanni to don yau ya dawo kan ɗan jarida ai wannan ma ba wani abu bane wasu taka suke cin abinci ta irin wannan banga-bangan da rashin kunya da rashin mutunci wasu suke cin abinci taka ake ba wasu mukamai taka ake jin tsoron wasu taka ake tirsasa gwamnati ta yi abubuwan da zai zama fa'ida ga wasu jama'a 'yan tsiraru ko wasu kabilu ko wani yanki to kowane mataki babbar kungiyar 'yan jarida ta najeriya ta ɗauka akan lamarin shu'aibu usman liman shine sakataren kungiyar na ƙasa na farko dai ina so a lura da cewa shi fani dai tsohon minista ya nemi afuwa ya yi nadama da wannan abin da ya faru mun kuma gaya wa 'yan kungiya cewa takunkumin da aka aza masa na cewa ƙaurace masa a duk inda aka nemi 'yan jarida su zo su ɗauki rahoto a bashi to amma bai nuna cewa za mu kyale wannan abin ya tafi haka ba za mu ci gaba da lura da kalamansa za mu ci gaba da lura da dukan yadda yake tafiyar da ayyukansa musamman a inda ya shafi 'yan jarida a duk lokacin da muka tabbatar akwai barazana kuma irin wannan to za mu ɗauki matakai yadda suka dace akan kuma yadda 'yan jarida ba su tsaya sun kare shi wannan dan daily trust ba kamar yadda ake zargi to ba abin da zan iya cewa illa dai a kulle mai kungiya idan ta yi bita wa 'yan jaridu mukan gaya musu cewa na ɗaya dai ya kamata su lura da yadda suke aiki a koyaushe a yi aiki a cikin gaskiya a yi aiki a cikin tsoron allah a yi duk a na aikin jarida idan za a yi aiki kada su je su karbi kuɗi a wajen wani ɗan siyasa ko wajen wani fitaccen ɗan ƙasa akan yana so a juya rahoto ko a rubuta labari ta yadda shi yake so. tambayar da 'yan kasar da dama suka yi ta yi shine shin wace doka ce ma ta baiwa tsohon ministan damar gudanar da wannan rangadin na jihohi yana dudduba ayyukansu yana kuma tara 'yan jarida yana musu bayani shin a matsayin wa ma yake gudanar da wannan rangadin mun yi ta kokarin jin ta bakin shi kansa tsohon ministan femi fani kayode ko wani makusancinsa domin jin ansar waɗannan tambayoyin da kuma ma dalilin da ya sa tambayar da ɗan jaridar ya yi ta tunzura shi to amma hakan bai samu ba to sai dai za mu ci gaba da bibiya domin jin ta bakin ɓangaren tsohon ministan. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Halima Abdulra'uf da Babangida Jibril. Juba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.